tana gaya wa mijinta mahaifin lamir ɗin cewa dadi al'amarin fa ya fara bani tsoro boye har kuka yi a kan son yarinyar nan gashi sai faɗi yake zai mutu idan bata so shi ba anya ma ba aljana ya gamo da ita ba yadda ya firgice ya ce babu wata aljana tunda ya ce har su ya je mutunci kuma mai daraja saboda haka ki ja sa kada ya kuskure yaudare yarinyar mutane ba zan lamunta ba ma ya san ba da siga aure zai je mata ba to kada ma ya fara tunkarata ni ma ba zan bata lokaci na wajen masa addu'a ba da girma na da daraja ta a garin nan amma yaron nan sai ya dinga abin da ya ga dama ke kuma ba kya son a yi masa fada wannan karantun da ya zo da magana mai muhimmanci ta aure to ki zaunar da shi ki karanta masa yadda zai kama kansa ya zama mai mutunci a idon al'ummar da zai tunkara don daga jin tarihin yarinyar kin san ta fito ne daga gidan mutunci gidan nagarta to shi ma sai ya mutunta kansa don dukiyata ba za ta saya masa mutunci da nagarta ba sai idan shi ne ya sayo wa kansa ina fatan kina jina da kunnen basira ya ƙari maganar yana duban lamir to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba lamir ya gida kansa eh, ina ji daɗi. dadin ya ci gaba da cin abincinsa momi ta zuba abinci a plate ta tura gaban lamir tana cewa maza ga abinci nan ka ci ka tafi don na san yau in ba sauraron ka yarinyar nan ce ba za ka iya bacci ba ya girgiza kai momi bar abincin nan ba zan iya ci ba idan na dawo zan ci amma yanzu hankalina baya jikina gare in tafi don so nake in san matsayina a yau din a'a lamir ba zai yiwu ba dole koya ka ci kai ma zaka fi samun kuzari ka ce fatun sha biyu kake gidansu ya tabbata kenan ko abincin rana baka ci ba so kake ka hallaka kanka a banza ita tana can hankalinta a kwance bata ma san kana yi ba ta ɗabi lafiyayyen makaroni da aka cakuɗa ta da zalla hanta da ƙoda an yanka su ƙanana ta kai bakinsa ya buɗe bakin ya amsa sai dai da ya tauna ɗaci ya ji bakinsa na yi ya momi abincin ba ɗanɗano ɗaci yake yi ba zan iya ci ba ta ce ba ɗaci bane ne yanayin ka ne da ka wani cir baka ci komai ba bari in haɗa maka shayi sai ta kwala wa ƙanwarsa kira da ke zaune kan kwamfuta ta iso gurin momin ta ce gani momi yawa nasba haɗo wa yayanku shayi ki haɗo da paracetamol nazma ta ce momi baya da lafiya ne e kansa ke ciwo ta dubi lamir ya lamir sannu allah ya sawaki daga mata hannu kawai ya yi ta je ta haɗo shayin ta kawo momi da kanta ta dinga ɗiban ruwan tin a cokali tana bashi har maganin ma da kanta ta jiƙa masa a kofi ta bashi don baya ƙaunar shan magani sai ta yi masa haka yake sha ya dubi dadinsa dadi me za ka bada in kai mata yi murmushi ni babu abin da zan bada a kai mata ha sai ka ci garinta da yaƙi to a sannan ne zan bada tawa bor toshin da za a kai mata mumin ta ce ta so muje ni zan bada me son dan tsuntsuwa shi yake bin sa da jifa rafan naira dubu ɗari ta ɗauka ta bashi wannan tawa gudunmuwa ce don na san kana da kuɗi sosai a account ɗinka ko babu ne a ah, momi bana son ɓata lokaci a atm ne bari in yi sauri ya amsa ya fice da saurinsa shin wane ne lamir wato mahaifin lamir sanato bashir shine sanatan shiya ta ɗaya a jihar su a wancan lokacin mutum ne mai kyakkyawar ɗabi'a mai asali mai kyau arziki da makaman da ya rike a ƙasar nan ba su saye watsi da tarbiyyar gidansu ba jama'a na mutunta shi saboda taimakon al'umma da ya sa a gabansa yakan yi taimako da matsayin mukaminsa kuma yakan yi da aljihunsa baya gajiyawa matarsa ta lalle ita ce mahaifiyar sulamir hajiya asiya allah ya azurta ta da 'ya'ya guda shida babbar ɗiyarsu nuwaira tana can ƙasar lebanon tare da mijinta da 'ya'yansu sai lamir sannan ƙannansa mata guda hudu yana da amaryarsa abuja da yaranta biyu duk mata lamir shi kaɗai ne ɗa namiji gurin iyayensa shi yasa ya samu gata mai yawa wadda har hakan ya gurɓata tarbiyyarsa amma fa da jagorancin mahaifiyarsa don ko ƙauna wadda har ta saba wa shari'a take nuna masa don soyayya ce wadda 'ya'yanta ma sun san tafi son lamir a kansu ko me yake so shi take masa ba ta kwaba masa akan komai haka ya taso tun yana karami har girmansa ƙarin taɓarɓarewar lamir tun lokacin da ta matsa aka tura shi karatu a jami'ar florida ta amurka a can ya haɗu da sangartattu irinsa aka haɗu aka lalace iya yadda rai ke so tsananin kyan da lamir yake da shi da kwarjini da allah ya bashi sun ja masa ragama wajen yaudarar 'yan mata don kuwa lamir ajin farko ne a kyau irin kyan nan wanda kamar shi ya halicci kansa don ko 'yan matan gidansu babu wadda ta kamu kafarsa a kyau ya tattaro duk wani abu na kyan mahaifiyarsa ya ɗebo wasu na mahaifinsa shi ya yasa kyansa ya fi na kowa wannan dama da ya samu ita ta sa ya dinga cin karansa babu babbaka duk yarinyar da lamir ya furta mata yana son ta babu bata lokaci za ta amshi ta yin soyayyarsa a dalilin ya haɗa komai da za a so shi ga kyau ga kuɗi wasu masu suke kawo masa kansu na neman soyayyarsa idan kina da ababen da yake so to zai iya tafiyarsa da idan kuma baki da su to zai watsa ki a kwandon shara sai dai ki ga yana yi da wasu mahaifinsa ya tsayu don ganin ya shirya ya zama ɗa na gari amma ina mahaifiyarsa ita ke ɗaure masan gidan ya yi duk yadda yake so da rayuwarsa ta kan ce shirya ai ta Allah ce ba a hannunsa take ba kuɗi ko nawa ne za ta bashi tun yana ƙarami har ya girma mota da sutura kuwa sai waɗanda yake so yake sawa don baya amfani da abu in ba fitacce bane wato na musamman baya sa karabitin sutura don mota kuwa ba ta shekara zai ce a canza masa tun da momin kusan ita ke jan ragamar gidan nasu kanwarsa najla ita ce mai kwatankwacin halayyarsa sabanin nazma da kannansu da suke da halaye sak na mahaifinsu ita Manuwaira ya ce ta gari dama haka lamarin allah yake kana na gari sai ka sami na daban cikin zuriyarka wanda hakan zai iya zamo maka jarabawa ce a rayuwarka idan ka yi haƙuri ka yi ta addu'a sai Allah ya maka rahama da jin kai ta wani gurin to lamirar abokin safa da ya ɗauka suka tafi gidan su isha. ya faka motarsa daga gefe sannan ya fice nemi yaro ya aika gidansu don aiwa masa sallama da ita dan akin ya dawo ya gaya masa wai an ce ta yi bacci ya dubi agogon hannunsa mai asalin tsada karfe takwas da 'yan mintoci cika kuma ka ce don Allah idan ba za ta fito ba to ta ba da lambar ta sai mu yi magana a waya yaron ya koma ya same su a falon mama ya shaida mata sakon ta yi banza da yaron mama ta dube ta to tunda ba za ki fita ba ki ba shi lambar mana wannan naci ya yi yawa in ya so sai ki gaya masa gaskiyar zuciya yake a waya ba shi kenan ba minofa ce ta rubuta lambar har da sunan ma'ishan a ƙasar lambar ita kan sai cika take tana batsewa tare da dokawa manufan harara yaron yana kai masa lambar ya amsa da hanzari tare da sauki wata sassanyar ajiyar zuciya ya zara dubu ɗaya sabuwar dal ya miƙa wa yaron wanda ya amshe da sauri yana zuba godiya zama yi cikin motarsa ya dubi fahad ya ce ga lambata ta bani ji wani suna mai ɗan karen daɗi mai isha ka yarinyar nan komai nata mai kyau ne kuma na daban bari in kira lambar Fahad ya ce ka bari mana sai mun je gida zumuɗinka ya yi yawa kan yarinyar nan har abin ya fara bani tsoro tamkar ba lamir ɗin da ke gargare da 'yan mata ba anya wannan karon ba da kai za a yi ta maula ba ya ja numfashi ba ta maula ba ko ma me na yadda babe ɗin nan ta yi da ni don ba zan iya hakura da ita ba ya so mu shigar da lambata a wayarsa yana kira ta shiga sai dai har ta yi kururuwa ta ta gama ba a daga ba sai a karo na biyu sannan aka ɗauka tare da yin sallama ai kusan su ma ya yi a zaune saboda jin muryar ma'isha mai kama da sarewa saboda daɗi dama haka muryar mahaddata alƙur'ani take da daɗi ji ko a maganarsu cikin rawan murya ya amsa ta. ta ce wa yake magana ya ce lamir ne wanda ke ta zariya ana gara shi don girman allah ki tausaya min ki fito in ganki ko hankali na zai kwanta ta ce ka yi haƙuri ba zan iya fitowa yanzu ba don har na fara bacci saboda ina da jarabawa gobe ya ce to allah ya bada sa'a zan iya haƙuri amma dai ki fidda min lokacin da zan ganki wallahi ina marmarin sake ganin kyakkyawo fuskan nan taki ta taɓi baki cike da jan haushi tamkar yana kallon ta ce gaskiya in wannan ne muradin ka to ba za ka sake katarin ganin fuska ta ba don yau din ma tsautsayi ne har ya sa ka ga fuska a buɗe ko don ma ire-iren ku masu kallon ƙurilla kafin ya sake wata maganar kawai sai ta kashe wayar don kada ma ya sake kiranta sai ta kashe ta gaba ɗaya tana kashewa ya sake kira sai ji wayar a kashe ya ja tsaki tare da dukan steering motar ya ce yarinyar nan tana gara ne, ko don bata san ni wane ne ba ko da yake wallahi mai tsada ce ita mai aji ce ba da ya cika da haushi ya ce wai me kake son batu eh ta haƙi ɗaukar wayar ne kuma ai ba makin ɗauka ta yi ba kashe wayar ta yi ga baki ɗaya amma duk da haka ba zan yi fushi ba zan ci gaba da haƙuri mai haƙuri an ce yana dafa dutse har ya sha romansa Bahad ya dara ai ni ma na lura da kai mutumina romo kawai kake so ka sha a gurin nan in ba haka ba ni ban taba ganin mace ta gara ka haka ba sai yau lamir ya kai hannu ya bubuga ka faɗa fahad yana cewa ka cire ma'isha cikin jerin matan da ka san ina tarayya da su wannan ta daban ce don kuwa ita aurenta zan yi babu wannan shirmen a tsakaninmu aure aure dai aure da gaske aurenta za ka yi anya mom ɗinka za ta yadda ka auri yarinyar nan don na ga alamun iyayenta ba wasu ba ne illa dai suna da rufin asiri ita da take muradin ka aura daga cikin 'ya'yan masu mulki ko masu sarauta shine za ka bugi a yar talakawa sannan gashi sai gara ka take yi haba lamir kada ka bada mazaje mana wani sakaran kallo ya watsa wa fahad kawai sai wa motar ki ya bincike ta da karfi ya harba kan titi fahadin ya dube shi ya ce ya haƙuri kada ka kashe mu a bana tun ba mu yi aure mun aje masu mana addu'a ba ya ce daga yau ba zan sake neman ka ba tun da kai ɗan adawa ne gashi har ka fara aibanta matsayin matar da zan aura ya ce ya haƙuri ni ma na bi kowa ma dole ya bi abin da kake so gobe kam dole in dawo rakiya don in ga wannan tauraruwar da ta birkita big boy lamir sauti ya saki cikin motar yana tuki yana bin wakar da take tashi yana dukan steering bai sake magana ba ha sai da suka sha rawul din gidan ruwa na pz suka shiga gra sannan ya dubi fahad zan shiga club zan rage dare a can sannan zan jika makoshi za ka ne ko in aje ka a gida to me zan yi a gidan idan ka kai ni kai ma ka san zan je don janet na can na jira na tun ɗazun take kirana to kulob ɗin ya so cika a dalilin dare ya so yi matasa ne ire-iren su lamir da magidanta waɗanda suka yi ƙawance gangam da duniya mashaya ce gurin wani ɓangaren kuma mata da maza ke raye-raye suna masha a su yadda suka ga dama a nan suka raba dare suka hole yadda ran suke so sai wajen biyu na dare sannan suka baro mashayar kowanne da guzurin yarinyar da za ta karasa ɗebe masa kewa a ƙarshen daren gida na musamman da sanata ke saukar bakinsa a nan ne lamir yakan ji holewarsa in dai sanatan na gari baya kai mace ɓangarensa na gidansu bai ma cika kwana a nan ba in sanata yana abuja to ba shi da matsala don babu ruwan mominsa da sha'aninsa ko da kuwa zai shigo da 'yan mata a idonta shi yasa yake dab dabdalarsa yadda yake so ita ta tsaya masa kai da fata lalle sai mahaifin nasa ya bashi safiyan makullin gidan saukar bakin nasa a ce wata nan shine zai dinga sauke bakin abokansa sanata ya nuna mata meye laifin nasa bangaren da ba zai sauke bakin a can ba alhali gurin nasa gida ne guda mai babban falo da ɗakunan bacci uku ko mai iyali zai iya aji baki balle shi gwauro to wani uzuri ta bashi wanda nan da nan ya amshi uzurin nata saboda muhimmancin maganar da ta yi da ta ce mm dadi ba na son lamir ya dinga kawo min abokansa kusa da mu ga mu da 'yan mata kada wata ran ba ma nan su yaudari yaran nan kasan su da kwama cala gara dai ya kai su can balle jila mai rawar kan tsiyan nan marubuciya ta ce kun fa jama'a ita tana tattalin nata 'ya'yan amma bata damu da duk abin da za su je can su yi da 'ya'yan wasu ba duk da haka sanata bai yi sake ba yakan je da kansa gidan don ganin wace wainar ɗan nasa ke toyawa sai dai baya sa'a ganin kowa a gidan sai mai gadi wanda lamir ɗin ke cika masa aljihu fal da kuɗi tare da gargaɗin kada ya kuskure taɓa gaya wa mahaifinsa dabdalar da suke da mata a gidan yawanci da daddare yake zuwa da su da safiya ta yi zai sallame ki ki kama gabanki in ma ya zo da rana to yana gama abin da zai zai fice da ki in ba zai fita ba zai sallame ki ki san inda dare miki to bakon safe a gidan iyayensa ta yi masa don baya son mahaifinsa ya san ba a gida ya kwana ba kuma ga tafiyar da za su yi abuja tare wadda ya doje wa tafiyar amma sanatan ya nuna masa mahimmancin tafiyar tare da shi suna bayan mota su biyu a zaune direba na gaba shi kadai suna ta 'yan tattaunawa bisa wasu al'amuran da suka shafe su sun yi nisa a hanyar su ta zuwa abuja don suna dab da dikko junction sanatan ya jefa maganar da yake son su yi da ɗan nasa wanda shi lamir ɗin bai masa ba lamir ya kuka yi je da yarinyar da kake so ka samu ganin nata kunzanta tumasaro assalamu